أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد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 salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan dama da ya bamu tare da lafiya har muka kai wannan lokaci inda shekara ta zagayo mana muka shiga watan azumi na bana shekara 1447 hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda muka ɗau azuminmu na farko jiya ɗaya ga watan ramadan wanda ya dace da sha takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida wanda kuma a ɗabi'a wannan wata mai albarka idan ya kama wata ne na alƙur'ani mai girma domin a cikinsa ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani da ya ce shaharun ramadan allazi unzila fihi alqur'an to kasancewar haka yasa al'ummar wannan yanki suke karanta wannan alqur'ani da kuma bibiyar wasu daga cikin ma'anoninsa dan ya zamanto musu izina ya zamanto musu abun tunatarwa ya zamanto musu abun tattaunawa a rayuwarsu domin watan ramadan wata ne na ibada wata ne na komawa ga Allah subhanahu ta'ala ba wai Allah madaukakin sarki ya wajabta mana azumin ramadan kawai don mu daina ci da sha bane kadai a'a sai don mu dawo mu gyara rayuwarmu da tsakaninmu da ubangiji subhanahu ta'ala mu gyara alaƙarmu ta jaddada don me Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu yasa Allah maɗaukakin sarki yake kawo mana shi a duk shekara a wannan wata na tara watan Ramadan kuma Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana babbar hikima ko babbar manufa ta wajabta mana Ramadan shine mu dawo cikin masu tsoronsa mu zamanto cikin masu tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda wannan tsoron Allah shi zai gadar mana da dukkan wani alkhairi da dukkan wani jin daɗi na wannan duniya da kuma ta gobe kiyama saboda haka ake so kowane mumini a cikin watan Ramadan ya nuna ma Allah subhanahu wata'ala ƙoƙarinsa da zaburarsa wajen komawa zuwa ga shi Allah subhanahu ta’ala ɗin. Shi yasa idan azuminka ya taƙaita a ci da sha ne ka daina, ka daina ƙarya ba, ba ka daina ciwaciwa ba, ba ka daina ha'inci ba, ba ka daina mugunta ba, da sauran mu'amaloli munana ba ka daina su ba, in kai ɗan kasuwa ne ba ka daina ha'inci ba, ba ka daina alhishu ba, baka daina tsawwalawa ba da sauransu in kai ma'aikaci ne a wajen aiki haka ka jaddada ka da ubangiji subhanahu wata'ala wajen amanar da ya baka a akan aikinka haka idan kai mai gida ne a wajen iyalanka haka idan yaron gida ne tsakaninka da mai gidanka da dukkan rayuwarka a ce a ramadan ya kawo maka wani sauyi da zai komar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen kiyaye amanar da ya ɗora maka na matsayinka na bawa wanda yake son ya ganka wajen bautarsa. Tunin dai azumi bai bi floshin ɗin rayuwarka ya mai da ita rayuwa ingantacciya ba, to babu wani amfanin ganin Ramadan kai a wajenka. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa duk wanda Ramadan ya zo, kuma ya wuce kuma ba a gafarta masa ba tutur da wannan bawa a ce wai ramadan ya zo har ya ƙare kai ba kai wani aiki na komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da har ka samu gafararsa ba to kai wace riba ka samu a matsayinka na wanda ya gara ba babu wata riba Allah maɗaukakin sarki ya kare mu saboda haka azumin Ramadan azumi ne na jaddada alaƙar bawa da ubangiji kuma babu wani abu ko wani littafi da zai ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sai al'kur'ani alƙur'ani ana so ka zamanto ɗaya daga cikin waɗanda suka iya karanta shi suka haddace shi suke kuma aiki da shi in baka haddace ba ka zamanto mai zama sauraron inda ake karanta alkur'ani karka zamanto ramadan din ke ƙari a wuraren hira da majalisu da wasu abubuwa marasa amfani idan baka zamanto wannan ba to ka zamanto mai sha'awa da so amma dama bata samu ba amma karka zama minal gafiri wanda baya ɗaya daga cikin waɗannan in ka zamanto haka to yi asarar rayuwarka a zuwan ramaba to kasancewar alkur'ani littafin Allah ne da yake nusar da mu dokokinsa da ƙa'idojinsa yake nusar da mu labaran waɗanda suka gabata suka yi aikin ƙwarai suka samu tsira ko ma wa azantu da su a cikinsa akwai labaran mutanen banza waɗanda suka yi aikin banza suka halaka ko ma ɗau islamu ma kar mu faɗa cikin halin da suka shiga shi yasa malamanmu suke koyar da mu alƙur'ani a dukkan watannin ramadan a babin tunatarwa wa zakkir na zikira zikra tanfa'ul wa ma kalattun jinna wal insa illa liya'budun Allah yake ka tunatar tunatarwa na amfanar da mumi kuma Allah bai halicci aljadda mutum ba sai don su bauta mata saboda haka ashe alƙur'ani abun a karanta shi ne a watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ika jibril yana zuwa su yi karatun alƙur'ani a kowane wata sau ɗaya amma idan ramadan ya zo sau biyu suke sauke alƙur'ani kaga kenan wata ne da wanda Allah ya masa baiwa ta iya karanta alƙur'ani to yi ƙoƙari ya samu kimiyya mai yawa na karanta alƙur'ani a cikin wata ramaba kuma karatu mai ma'ana karatu mai na ganewa karatu na fahimta ba kawai karatu na mun karanta mun sauki ba ba mu ma san me muke karantawa ba mu ma san me muke yi ba garin ka mu lada sai ka ɓata lokacinka gaba ɗaya babu ladan kuma a wani gefen mu yi ƙoƙarin sanin ma'anonin abin da muke karantawa don zai fi ba mu dama ta tadabburin mai Allah subhanahu wa yake gaya mana har ma mu zo mu yi aiki da shi Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace wannan karatu da muke yi mun ɗauko shi shekaru da dama muna yi har zuwa yanzu tun daga suratul baqara muka gama ta muka yi ali imran muka gama ta muka yi nisa muka gama muka yi ma'ida muka gama muka yi al'am, yau muna cikin suratul a'raf wanda ita ma a watan bara na ramadan karatunmu duka a ciki ya ƙare har muka zo dab da ƙarshen wannan sura muka zo aya ta ɗari biyu da uku wanda yau insha Allah ta'ala za mu karanta daga aya ta ɗari biyu da ɗaya har zuwa ƙarshen wannan sura da ikon Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka muna roƙon Allah ya mana jagora cikin abin da za mu karanta Allah ya samu dace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 تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تطحنون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهد من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله سبحانه وتعالى a cikin waɗannan ayoyi na ƙarshe kafin mu karanta su idan ba mu manta ba wannan sura suratul a'raf sura ce da take nuna gwagwarmaya tsakanin gaskiya da bata yanda Allah subhanahu wata'ala ya tsara rayuwa akwai daidai akwai abin da ba daidai ba akwai shirya, akwai bata Allah madaukakin sarki ya kaddaro waɗannan abubuwa biyu ne domin ɗan adam da aka halicce shi don ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala bautan ba ta yiwuwa sai in an gwawa masa waɗannan abubuwa guda biyu ga mai kyau ga ɓata ga shiriya ga ɓata ga mai kyau ga mara kyau ga daidai ga abin da ba daidai ba to sai kuma a gani kai ɗin wanne za ka bi sai Allah ya sa maka hankali da zai tantance maka abin da yake daidai da wanda ba daidai ba gwargwadon koyarwar annabawan Allah daga nan sai a barka da wannan hankalin naka da aka shirya maka aka ɗora maka cewa ga daidai ga ba daidai ba shine wa hadainahun najdain Allah yake nuna wa ɗan adam mun shiryar da shi hanyoyi guda biyu tariqul huda wa tariqul riwaya hanyar shiriya ta hanyar bata sai ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya bi hanya mai kyau ya yi imani wanda ya ga dama ya bi hanyar bata ya kafirce wa Allah subhanahu wata'ala iyaka dai yawmal qiyama inna a'tadna lil zalimin nara mun tanadar wa azzalumai wanda suka kauce wa tafarkin mu inji Allah mun tanadar musu wuta wacce shi kaɗai ya san irin bala'in da ke tattare da wannan wuta amma dai ya siffanta mana ya koya mana matakai-matakai da zai samu firgice daga wuta kai ko faɗin Allah da ya yi game da ɗan wuta cewa la ya mutu fiha wala yahya bai mutuwa a ciki balle ya huta kuma bai rayuwa rayuwa mai daɗi to kaga Allah kaɗai san irin rayuwar da ɗan wuta yake fama da ita shi yasa wannan sura ta zo take mana bayani irin gwagwarmayar da take faruwa tsakanin shirya da bata Allah ya fara aiko annabawa ya lissafa su bai bayan ɗaya gwargwadon hali a cikin wannan suwa tun daga kan annabi Nuh alaihi salam Allah ya ba mu labarinsa da irin gwagwarmayar da yi a kasancewarsa farkon manzo da aka turo wa duniya daga nan sai annabi hud alaihi salam sai annabi salih sai annabi shu'aib sai annabi lut sai annabi musa alaihi salam duk waɗannan annabawan Allah ya ba mu su a cikin wannan sura mun karanta su bara mun ji kuma irin gwagwarmayar da ta faru da su tsakaninsu da jama'arsu da irin kangare musu da suka yi da irin kuma hallaka su da Allah subhanahu wa ta'ala yi don mu gane duk yawanku duk ƙarfinku duk cigabanku duk wani abu da kuke takama da shi a duniyance wallahi a wajen Allah ba komai bane ya gama da ku kuka saba masa domin mu ne muke mu 'yan adam mu muke ganin wannan wani ci gaba da bunƙasa da buwaya muke ga kaman ma me waɗannan ɗin. ya fi ƙarfin Allah ya murƙushe shi ko shi ma ya riƙa ji a karan kansa ya fi ƙarfin Allah ya murƙushe shi to amma Allah ya kawo annabi Nuh ya shekara dubu ba hamsin yana wa mutane wa'azi amma a ƙarshe shi da kansa ya ce rabbi la tazar ala al-ardi da al in naka innaka in yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ya roki Allah ya gama da su kuma Allah ya gama da su aka yi ruwan tufa na ya gama da su aka yi annabi hud da ya zo cikin adawa daga shi aka yi annabi salih cikin samudawa waɗanda waɗannan ba a yi al'umma masu ƙarfinsu ba da girmansu da buwayarsu da jin cewa sun fi kowa amma haka Allah ya murkushe su aka zo aka yi annabi shu'aib aka yi annabi lut aka yi annabi musa alaihi salam yadda ya yi gwagwarmaya da fir'aun fir'auna da yake ganin ya fi kowa ƙarshe ma ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi ɗaukata? to ya nuna ya ɗaukaka ya bunƙasa cikin lokaci ƙanƙani Allah ya gama da shi kuma shi sunnar Allah dama wani lokacin in ka zama kan kangarare to yakan ka lokaci ya gwada ka ko za ka shiryu ko ba za ka shiryu ba to haka aka zo bayan annabi Musa alaihi a cikin wannan tura sai aka shiga kishar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da yanda yayi gwagwarmaya da al'ummarsa da yanda yake kafa musu hujjoji da misalai amma duk hakan sa sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah madaukakin sarki yake ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama labari game da kangararrun bayi cewa su ne su duk lokacin da ake musu wa'azi kunnensu ya riga ya toshe kamar yadda sunna ce ta kafiran farko tun zamanin annabi nuh wanda idan yana musu wa'azi ja'alu asabi'ahum fi azani sai su dau yatsunsu su sa a kunne su toshe wastarshaw thiyabahum su rufa kansu da kayan su da tufafin su ma a gansu wa asarru suka ci gaba da sabawa Allah wa takbaru tikbara suka tafi suka yi girman kai mai tsanani suka saba wa Allah subhanahu wata'ala to haka ɗabi'ar kafirai suke domin mai jagoransu mai ɗora su a wannan turba shine shedan kuma ya roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah ya bar shi tun lokacin da ya kangare wa babanmu annabi Adam yace Allah ka bar ni har zuwa lokacin da ‘ya'yan annabi Adam za su kare a duniya’ Allah ya ce an ɗaga masa ƙafa an baka wannan damar amma don me ya nemi wannan wallahi ba wai don ya gyara ba ba don ya shiri ba kuma Allah ya riga ya ƙaddara haka don ya zama fitina wa banu adam to haka sunnar kangararru take zuwa shi ɗan ya rika musu wahayi yana musu yana ziga su Allah ya ce duk sanda aka kira su zuwa ga tafarkin Allah ba za su bi ba Allah ya ce ko ka musu wa'azi ko ka yi shiru ka sa musu ido kana kallonsu su a karan kansu ba za su shiri ba Allah maɗaukakin sarki ya ce duk waɗanda suke riƙa kuma koma bayan Allah su mai da su tamkar Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce su fa bayi ne kamar kowa in ka riki wani malami wani wali wani shehi wani mala'ika wani aljani dukkan bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce ku kira su ku gani za su amsa muku inda gaske kuke yi Allah maɗaukakin sarki duka yana jan kunne yana nusar da manzo sallallahu alaihi wa sallama irin halin da kangararrun bayi suke amma duk da haka ke yi haƙuri ya sa aikin farko ya gaya mata wasbir kama sabara ulul azmi min rusu Ka yi haƙuri irin haƙurin da manyan annabawa suka yi annabi nuh alaihi salam yana cikinsu. annabi musa yana cikinsu. annabi ibrahim yana cikinsu. annabi isa yana cikinsu. kuma kowannensu ka duba tarihinsa ya yi gwagwar maya da kangararrun arna amma haka ya yi haƙuri ya ci gaba da wa'azi har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ma annabin ƙarshe da ya zo, Allah maɗaukacin sarki ya nusar da shi wannan, ya gaya masa cewa ya yi haƙuri, ya jure, <clears throat> domin me, domin wannan shi ne turbar masu wa'azi. turbar mutumin da ya kama tafarkin Allah in kana wa mutane wa'azi wasu malamai suka ce in kaga kana wa'azi mutanenka suna son ka to wallahi kana taɓo wuraren da suke so ne kawai amma in har zaka musu wa'azi tsakani da Allah to sai an samu masu faɗa da kai sai an samu masu yaƙarka sai an samu wanda za su ce kai ka dame ko kuma alal aƙalla su tashi su baka wuri ba za su saurare ka ba saboda wa'azinka damun su yake yi to kuma sunnar gaskiya kenan shi yasa in dai wa'azin Allah da gaske zaka yi to kai kanka mai wa'azin ma kana wa kanka da ka zo wurin laifinka kana ji a jikinka shi sa ake so a rika karanta littafi a rika karanta Alƙur'ani, a riƙa sanya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana karance su a haka ne za a gane tsumagiyar kan hanya za ta bigi babba za ta bigi ƙarami za ta taɓa mai wa'azi za ta taɓa waɗanda ake wa wa'azi amma wa'azi ne kacen konan kacen konan kullum kana hasaso wasu ne ba ka hasaso kanka kullum kana tunanin wasu ne kai ba ka tunanin kanka to sai zama ka faɗa cikin a nan nasa bilbirni watansauna anfusakum kuna wa mutane wa'azi su gyara ku kuma kuna manta kawunan ku ba sa gyarawa wa antum tatluna alkitab kuma kuna karanta littafin Allah Allah yace afala ta'qilu ba za ku yi hankali ba ku gane cewa wannan wauta ne to gaskiya ɗaya ce shine a sanya littafi a karanta a sanya alqur'ani a karanta a nan kowa zai ji a jikinsa kowa zai gane saƙon da ake so ya gane to shi sa Allah maɗaukacin sarki yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuzil afwa wa amur bil urf wa a'rid anil jahiliyyi kai afwa ka zama mai haƙuri ka yi umarni da abu mai kyau ka kauce wa tafarkin jahilai mana duk sanda kake wa'azi sai ka samu wanda zai zo gaban ka yace ƙarya kake ya zo gaban ka yace munafiki ya zo gaban ka yace kaza tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya masa an ce kai boka ne an ce kai makaryaci ne an ce kai faɗan maganan ganin da kake yi ma tsafi ne amma duk Allah ya yi raddi akan wannan ya gaya wa mutane cewa annabi ba mahaukaci ba ne maganganun da yake yi ba waƙe ba ne ba sihiri ba ne da sauransu Allah yana ba shi kariya Allah yana ba shi support a duk lokacin da aka zo aka tunkare shi Allah yana gaya masa wannan saboda ya san zai fuskanci wato tsangwama daga al'ummarsa sannan Allah yake gaya masa cewa a duk lokacin da kake wa'azi shi ɗan ya zo maka da wani abu da zai ƙoƙarin kau da kai kamar yadda ya saba a ɗabi'arsa na kau da mutanen kirki daga hanyar kirki to ka nemi tsari daga Allah fasta'iz billah ka nemi tsari daga Allah domin Allah yana ji kuma masani ne akan dukkan abin da yake faruwa wannan matashiya ce dangane da wasu ayoyi na ƙarshe-ƙarshe da muka karanta su a cikin wannan sura a yau an karanta mana faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum duk waɗanda suke tsoron Allah in dai sun kama tafarkin Allah subhanahu wata'ala tafarki nagari to iza massahum ta'ifun a wata ira'ar iza massahum taifun duka magana ɗaya ne cewa idan wasu ɓangare na aljanu ko na shaidanu suka zo don su kau da su daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala tazakkaru za su rika tuna Allah subhanahu wata'ala za su rika tuna cewa lallai lallai Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzo manzon kuma ya gaya musu saƙo don haka saƙon shi ne daidai ba wannan shirman da shaiɗanu za su rika gaya mana ba fa'izahu mufsirun to za ka gansu a kan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala suna bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ba ta kaucewa daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka, ka zamanto mai gun Allah sai ya baka kariya, da zaran ka rabu da Allah sai ya makala maka ɗan yana walagigi da kai. Don haka, kallazimci karanta Al'ur'ani. Da ka rabu da Al'ur'ani, Allah ya ce, ƙayyazna lahu shaiɓanan, huwa lahu ƙari, sai mu makala maka ɗan. ke zamanto maka aboki na kusa wanda zai kau da kai daga tafarkin Allah Allah madaukakin sarki ya kare mu sai ce wa ikwanuhum yamutunahum ɗan uwansu kuma mana ikwanu man ikwanu shayatin za su riƙa jan abokansu na mutane mana in ka bi tafarkin shaidan to ka zama abokin shaidan shaidan ɗin kuma sai riƙa ƙara ɓadda kai daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ya muddunahum fil kai, duk sanda kake so ka shiryu sai Dan ya rika nuna maka cewa ai ba nan bane hanyar da ta dace hanyar da ta dace shine hanyar da muke ƙoƙarin dora ka kai. ba za ka gane ba hanya ce ta gari ba za ka gane ba hanya ce ta in mutumin da yake kiran wani zuwa ɓarna. ƙoƙari yake gaya mata hanyar ce daidai kuma ya kasa gane cewa barna yake ɗora mutane ko kuma ya sani amma shi ɗan ya sa ya kangare wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun idan suna barna aka ja kunnan sai su ce ai mu a hanyar shari'a muke ai a hanya ta gari muke gyara muke yi ba za ka gane ba ne abin daidai ne to Allah ka kare mu daga bin irin wannan hanya Tun haka wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghay yace thumma la yubsirun amma ka sani cewa ba ta gajiyawa su shaidanu ɗin. duk sanda suka umurce ka da ɓarna ka yaƙe su kai isti'aza ka nuna ka koma ga Allah su kuma ba za su gushe ba sai sun sake dawowa sa wani malam yake cewa bai ga halitta mara zuciya irin shi dan ba domin shi duk lokacin da zaka nemi tsari da shi da zaka tsine masa da zaka guje shi kar ka ɗauka zai gudu wallahi ko ya dan daga kafa sai ya dawo ko ya ɗaga masa ƙafa sai ya dawo shi sa Allah maɗaukakin sarki yake tabbatar mana da cewa ba mu da maƙiyin da ya kai shi ɗan inna shaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa ɗan fa maƙiyinku ku ne ku rike shi maƙi shi ya gaya wa Allah a gaban Allah saboda an ƙi ne masa ya ƙi wa annabi Adam sujada yace fa bima aghwaytani yace ya Allah saboda ta wulakanta ni saboda Adam to la na lahum siratakal mustaqim zan je in zaune mai in zaune masa da shi da zuri'arsa duka kan hanyar nan madaidaiciyar da za su komar da su aljanna to zan zauna a wajen thumma na min bayni aibihim, wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum shakirin wannan alƙawari ce danyi a gaban Allah zan zo musu ta gaba ta baya ta hagu ta dama yace wallahi da su ba za ka samu masu gode maka ba ma'ana masu yi maka bautar da ta dace kaga duk wannan tambihi Allah yake mana yake nuna mana cewa ga fa halin shedan ga alkawarin da ya yi ga kuma ‘yan uwansa shayatun su ma suna zuga mutane Allah maɗaukakin sarki a wani wajen ayyace alamtara anna arsalna shayatina alal kafirin ta uzuhum azza shin baka gani mun tura wa kafirai shaidanu waɗannan shaidanun suna damun kafirai matuƙar damun. ma'ana suna matsa musu in suna so su shiryu sai kai za ka bi hanyar muhammadu za ka bi hanyar mara kyau za ka tabe da sauransu kamar yadda yanzu 'yan bidi'a suke iyayensu su hana ka bin suna da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to haka ɗabi'ar lalatattu take in Allah bai so su da shirya ba haka za su yi ta faɗa da shirya to amma abun a hannun Allah yake Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace sai Allah yake wa iza lam ta'tihim bi aya bai ta ha. Allah yake ya Muhammad duk lokacin da ka zo musu da wata hujja daga Allah subhanahu Ta'ala, su a wajensu cewa za su yi wannan ayar me yasa baka zaɓu su wane da wane je ka gaya musu ba ma'ana suna ma tunanin ayoyin na su da wane ne wasu ayoyin in sun sauka na su na da wane ne ma'ana sai wanda suke ganin ya dace a je a gaya mata, shi ai kamata a gaya mata. kamar kai ne kana wa'azi sai wani ya dubi wani danginka ko wani dan uwanka da ya lalace sai ce ah, ba ga lalace. tunan ba a gindinka a gidanka a danginka me yasa baka je ka musu wa'azin ba to nan dabi'a ce ta kafiran farko harka ce ta shedanu tun na farko ita gaskiya sunanta gaskiya daga gun kowaye ta fito kuma kowaye a ƙarƙashin sa lalatacce Allah yake yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy Allah yana fitar da rayayye daga matacce ma'ana gidanku matattu ne sai a zaƙulo ka ka zama rayayye mutumin kirki kamar yadda gidanku mutanen kirki sai a zaƙulo ka ka zama matacce mara amfani Allah duk yana yin haka kuma ya ba da misali ga annabawa ma waɗanda su ne wato zaɓaɓɓun bayinsa wani annabin ‘ya'yansa ne suka lalace wani annabin matansa ne suka lalace wani annabin iyayensa ne suka lalace duk dan ka gane Allah na tsara abubuwansa ne da ya ga dama wasu malaman kuma suka ce laulaji ta baitaha me yasa kai da kanka baka kirkiri ayar ba kake karku kake kake jira a baka sai Allah yake kul ka ga musu ya Muhammad innama attabi'u ma yuha ilayya ila ilayya min rabbi ni ina bin abinda Allah ya aiko min ne na wahayi ni ban da cewa ban da ta ban da nawa shi sa addini ba na kowa ba ne na Allah ne ba wanda ya isa maka ƙaba ba da addini kuma ba wanda ya isa ya kawo maka wani abu da sunan addini matuƙar ba Allah da manzansa ne suka ce masa addini ba komi kyan abun a idan duniya a wajen Allah ɓatacce ne shi sa ka kiyaye ɗaukan addininka daga wajen wani da zai karanto maka tatsuniya kuma farki annabi ya riga ya tafi ya bar komai lokacin da zai hajjatul wada sai da ya yayi somarin addinin nan gaba daya duk abin da ya faɗa kuma sai ya tambayi sahabbansa ala hal ballat shin na isar za su ce bala sai ce Allahumma fashhad ya Allah ka shaida har ya koma ga Allah amma wani yau sai zai ce maka ya yi mafarki annabi ya zo ya koya masa wata ibada wannan shi kansa cin mutuncin annabi ne da jingina shi da ƙarya cewa ya ware wasu ya yi ci amana ya bar wasu abubuwa na addini yana zuwa ya gaya ma wasu suna bacci suna bacci sai ya tashe su ya gaya musu ya ware su sune yan aljanna ya bar sauran jama'a kuma su su mutu su shiga wuta kira to annabawa ba haka suke ba duk abin da ka gani a bacci na ibada aka ce ka yi kaza da kaza kuma baya cikin alkur'ani da hadisi wallahi shedan ne ya zo ya gaya mata ba annabi ba Allah ka kiyaye mu yace قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر min rabbikum wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun kici wannan sune hanyoyi da Allah madaukakin sarki ya aiko mana da su su zamanto mana shiriya da rahma ga waɗanda suke da imani in kana da imani kana san bin hanyar Allah to ka bi alqur'ani da hadisi shi sa Allah yake wa idza quri alqur'an a duk lokacin da ake karanta alƙur'ani fastami'u lahu ku saurara wa ansitu fi shiru la'allakum turhamu, za ku iya samun rahma in kuka bi wannan tafarki idan liman yana karatu kana jin karatun liman ka saurara idan ana karatu a ko'ina ne a fili ne a kaset ne ka saurara kisa malamai suka ce baya cikin saurarawa ana karatu kana bi to me kake yi kai koya kake yi ko kuma a'a kana nuna ka iya ko wani abu makamancin wannan a ka'idan karanta alkur'ani ka ji kuma ka saurara fastami'u wa anfitu sai an haɗa wannan abu biyu ka ji ka saurara akwai ji amma ba na sauraro ba kana sabgoginka kana wasu ta shagaltu da wasu abubuwan ka? ana kuma karanta alkur'ani kaga ka sanya shi ne ya zama wani abu na daban amma ba abun wa'azantuwa a gare ka ba idan har kana so ka wa'azantu da alkur'ani to in ana yin sa shiru za ka yi kana kuma ji wanda baka fahimta baka tambaya Allah ka ba mu ikon sauraron alƙur'ani sauraro na gaskiya Allah ya ce Rabba rabbaka fi nafsi a ƙarshe Allah ya ce ka ambaci Allah a cikin ranka tazarru'an kana mai ƙanƙan da kai wasifatan da kuma yi ƙasa ƙasa ba a ce ka yi shi a zuci ba a'a ka yi shi ƙasa ƙasa kuma da da da ƙanƙan da kai shine a gaba yake wa dunal jahri min al ba tare da hargowa ba yadda za ka ga wani yana ambatan Allah sun hargowa da hayaniya da ihu da rikicewa wai duk zabura ce don ambatan Allah alhali a cikin Alƙur'ani, Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana allazina amanu wa tasma'innu qulubuhum bi zikrillah waɗanda suke da imani su ne zukatansu kuma suke samun nutsuwa wajen ambaton Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub sani cewa da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa sai ga wani a ce maka wai yana ambaton Allah har ya suma ko ya faɗi an zo ana masa fifita wallahi bai ambaci Allah yanda Allah ya ce a ambace shi ba in ka ambaci Allah ba kai ba firgici ba kai ba ɗimuwa, ba kai ba suma wai dan ka ambaci Allah sai dai a ganka cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kuma ana so ka riƙa yin hakan bilgudubi wal asa da safe da kuma maraji wala takun min al da ka rabu da Allah ba ka ambatonsa to za ka zamanto cikin gafanallu, cikin ruɗaɗɗu wanda shi ne muka samu kanmu a ciki mun saki Allah mun kama labarai wani da labarin bbc ya kubce masa wallahi gara sallah ma ta kubce masa kuma haka zai ji labarin haka zai kuma ɗau yana bakin ciki don ya ji wani labari mara daɗi tun muna yara haka muka san labarin jirgi. banda jirgi ya faɗi banda an kashe wasu banda an yi harbe-harbe banda an ba abin da za ji a ciki a ƙasar ka inda baka san wani ɓarna ta faru ba za su je su bakwalo shi su gaya ba inda wani manyan zalunci na shugabanni za su ƙwaƙwalo shi su gaya ba da kaji kai kuma ka ɗimauce ka rikice ka firgice a wunin ka kasa komai da zikirin Allah kai za ka samu nutsuwa ka kai sabgoginka na rayuwa ka kuma ci gaba da bautan Allah wannan shine wa man ya'shu an zikirin rahman duk wanda ya juya juyawa ambaton Allah baya yutayyid lahu shaytan Allah ce zamu makala masa shaytan wa huwa lahu qarin ya zamanto masa tight friend Allah ya kiyaye Allah a ƙarshe ce innan lazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati lalle waɗannan da suke tare da kai mala'iku kenan da suke sama ba sa girman kai wajen yi wa Allah bauta ashe Allah bai yi ɗan adam a doron ƙasa don wai yana buƙatar masu yi masa bauta ba ne domin yana buƙatar masu yi masa bauta mala'iku kaɗai sun isa domin su ne ya ɗabi'antar da su a ne la ya asuna Allah ma marahu, wa yaf'aluna ma su su mala'iku ba taɓa saɓawa Allah ba bai ba su ma san saɓo ba su duk abin da aka sa su shi suka sani duk abin da ake so su yi shi suka sani sawa'un wannan abin agunka yana da kyau ko ba yi da kyau yau an ce mala'ika ya hana ka to ba zai taɓa baka ba yadda ke ka ba zai taɓa ka ba kamar yadda an ce ya baka ba zai taɓa ma ƙyashi da hasada ba ya maka karamci ba zai taɓa ƙinyi ba ya dinga ma kenan can haka shi bai san kishiyar abin da aka tashi ba suna nan suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ibada wa yusabbihunahu suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi wa lahu yasjudun kuma suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sujada saboda haka mala'ikun nan suna da ɗimbin yawa Allah shi ya san yawansu kuma suna masa bauta kuma ba za su gajiya ba ila yaumin qiyawa Allah madaukakin sarki ya samu dace anan ne wannan sura ta ƙare suratul araf za kuma mu shiga suratul anfal insha Allah ta'ala a gobe idan Allah ya kai mu abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka yanda muka soma lafiya Allah ka sa mu ci gaba lafiya mu kammala lafiya Allah ka sa muna daga cikin waɗanda Ramadan zai musu rana Allah muna roƙonka kada ka sanya mu cikin waɗanda Ramadan zai zo ya ƙare ba tare da an gafarta musu ba. Allah muna roƙon ka kai tsari mana rayuwa abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafi mana rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa